بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا goma sha a ko ashirin da nawa ne a goma sha hudu ga wata rabiyar awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da da da da ashirin da da da nawa ne da shida ko ga watan daya. shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da wannan karatu wani littafi da muka saba muna yi na um, wato littafin sharhu sunna na imam Alhassan al idan ba manta ba a watan da ya wuce mun tsaya ne a gabar magana ta tamanin daidai wala ya hillo أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله خان الله ورسوله والمؤمنين بهلتا halatta a ɓoye wajibi ne malamai su bayyana ilimi su bayyana gaskiya sannan duk wanda ya koyi nasiha da fadakarwa ga musulmi ya ha'ince su ya yi musu algushi wanda kuma yau musulmi algushi to ya yi wa addinin Allah algushi wanda kuma yawa addinin Allah algushi to ya ha'inci Allah da manzan Allah ya ha'inci muminai gaba daya to sai malamin ce wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun sami'un alimun yadahu mabsutatani qad alima alimallahu anna al-khalqa yasunahu qabla an yakhluqahum ilmuhu nafizun fihim فمن يم فلم ilmuhu علمه an أن lil islam. ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد bala yace Allah madaukin sarki a cikin aqida ta ahlus sunna lalle Allah madaukin sarki mai ji ne kuma mai gani sannan mai ji ne masani mai ilimi hannayen Allah guda biyu da suka dace da shi mabsuɓata ne shimfiɗaɗɗu ne suna ciyarwa dare da rana suna agazawa suna taimakawa ba hannun marwata ba ne قد علم الله أن ya يعصونه قبل an يخلقهم Allah ya san cewa halitta za su saba masa kafin ya halicce su kafin ya halicci abin halitta dama ya san cewa za su saba masa ilmuhu nafizun fihi ilimin ubangiji mai zartuwa ne a cikin halitta gaba daya babu wani wanda Allah bai san shi ba wannan ilimi nasa bai hana shi ba cewa da ya san za su saba masa bai hana shi bai shirya da su izuwa ga musulunci ya shirya da su zuwa musulunci kuma su saba masa Allah ya san da wannan kuma ya musu falala da baiwa da karamci da kyauta falahul hamdu lalle godiya tabbata ga Allah madaukin sarki واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام هذا قول ابن عباس yanzu kuma ya zo magana متوى mutuwa da abin da ya ce ka sani cewa bishara da ake yi wa ɗan adam yayin da ya zo mutuwa bishara guda uku ce Allah ya rufa akan ce abshir dama ya ce bishara ko abshir ya habib Allah bi rida Allah wal janna albishirinka ya masoyin Allah albishirinka da aljannar ubangiji za a ce kuma abshir ya aduwallahi bi ghadabillahi wan idan mutum maƙiyin Allah ne shi kuma za a ce albishirinka mummunan albishir ya kai makiyin Allah ana yi maka albishir da azabar ubangiji tare da fushin Allah da wuta da Allah ya tanadan maka akan ce kuma abshir ya abdullahi bil jannati ba'da al-islam albishirinka ya kai bawan Allah da gidan aljanna amma fa bayan ka bi musulunci ka samu musulunci ba'da al-islam ana nufin wato um, kalmar musulunci da ka yi ta za ka samu shiga aljanna ne bayanta wanda bai musulunci ba ba zai samu shiga aljanna ba sam sam ba zai shiga aljanna ba wasu kuma suna cewa a wata ibara abshir ya abdullahi bil janna ba'da al intiqam a maimakon islam din a wata nuska albishirinka ya kai bawan Allah za ka shiga aljanna amma bayan Allah ya sa an ɗaufansa a kanka an maka azaba za ka shiga aljanna amma bayan ka gamu da azabar Allah Allah kiyaye wannan magana haka ta zo cikin tafsirin imam ibn kathir da na imam al-qurtubi da kuma sharh sudur na imam suyuti wannan yana nuna cewa mala'iku suna zuwa su yi mutane albishir kala biyu ko kala uku akwai wanda za ka shiga aljanna direct entry kana mutuwa aljanna wannan shine albishir ɗin farko wanda Allah ya masa arziki ya dace ya aikata aiki na kwarai to za a ce ana masa albishir shi ɗan aljanna ne kuma zai shiga aljanna wannan wanda ya aikata aikin kwarai kenan akwai kuma albishir mummuna na 'yan wuta za a ce albishirinka ya adu Allah ya kai makiyin Allah mugun albishir albishirinka da fushin ubangiji a kanka albishirinka ya kai dan wuta ana maka mummuna albishir da wutar jihar nama kana mutuwa dan wuta ne kai na uku kuma za a ce ka ya kai wa Allah za ka shiga aljanna amma sai an gana maka azaba Ka ga anan gudun abin da nake son fahimta shi ne da zarar mutum ya zo zai mutu to zai sai ina mai komarsa take kafin a ɗauki ransa kowa ya san ɗan ina ne shi idan dan aljanna ne za su ce to kai fa ka ji daɗi ga mutuwa za ta ɗauke ka yanzu kuma an ka mutun nan aljanna za ka tafi dan dan wuta ne kuma za a ce to ana maka bushara da fushin da za ka gamu da shi na ubangijinka yau za ka mutu kuma za ka gamu da fushin Allah shin Allah nan kuma shine wuta Allah kiyaye akwai yan 50-50 an an taba duniyar an taba ta'addanci an yi barna ya ki halal ya ki haram an ki a tsaya a hanya ɗaya yau yana masallaci gobe yana gidan fati nan zo magana addini wani lokacin ya sa baki wani lokacin kuma dan duniya ne ba ruwansa da addini a sha kiɗi a sha karatu gobe a ɗebi sauti ba a sa a kurkure da ƙur'ani to za a ce albishirinka za ka shiga aljanna wannan zunubi ne ke aikata za ka shiga aljanna amma sai an casa ka tukuna dole sai ka shiga wuta a lahira fa malam in aka ba mutum kwana daya to shekara dubu ne ta duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana ɗaya kwana ɗaya ta lahira daidai take da irgenku na shekara dubu to in aka yanka maka kwana ɗaya to ka buga kai Allah Allah ya mana afuwa shi sa wato wanda Allah ya taimake shi ya mutu yana kan musulunci yana aikata aiki mai kyau to sai gode wa Allah na'am amma abin tausayi malam mu mu da yanzu muka saura baka san da me zaka cika ba ya malam da yawa wasu da yawa wasu a farkon sha'aninsu addini addini addini amma daga ƙarshe kurin mutum sai kilami ya juya kawai kasan me yake juya mutane da wuri kuɗi mulki sarauta mace akwai wanda ya ridda saboda wata yarinya da yake nema zai aura ya jarabtu da ita ce yana son ta ce inda yana son ta to sai dai ya zama kirista ya ce inda za ta aure shi ko zai zama kirista kuma hakan haka akwai wanda sun samu dukiya da'an suna cikin talauci ba sa fashin masallaci duk aikin alheri da su aiki amma suna samun kuɗi harkoki sun yi a baya zuwa sallah kuma duk wani abu da za a yi program din addini insha Allah ba za ka gan shi a ciki ba saboda me saboda shi mai kuɗi ne ai yana ganin ma ɗabaga sama ba irin taku ba ne bari da ya muku wani abu na ba koyinta ba a yanzu kun ga yadda muke zaune a nan akwai wanda yana ganin shi matsayinsa ya fi ƙarfin ya shiga wannan masallacin ya zauna a nan ya zauna a cikin waɗannan mutanen waɗannan waɗannan su waɗannan wallahi mala dan wala dan garin ku ne watakila dan unguwar ku ne kun san shi kun san me komai amma shi yana ganin ya fi karfin izo i zauna ana ba ajin sa bane ba akwai wanda fa ko masallaci suka je ba ba a sahu da su wallahi tallahi wala wannan in an ci sa a sun je kenan wani kuma za ka ganshi yana da hali yana da wadata amma ka nemi iya duniyan nan ka nemi a wani masallaci ke sallar juma'a ba ka sani ba kasan me baya yi ba ta gabansa he is busy the network is busy baya zuwa wallahi wallahi da yawa akwai wanda kun ga sallar juma'a da aka ce duk mutumin da ya bata guda uku ya zama munafiki cikakke ko to wallahi mala akwai wanda ka tsaya ka nutsu ka bincika wallahi baya zuwa juma'a saboda mulki ko saboda sarauta ko saboda kudi da Allah ba shi ina yake zuwa Allahu alam isa ba waki wannan abubuwan dan mala'iku sun faɗa in mutum ya zo mutuwa amma akwai tashin hankali bayan an mutu haka kullum za ka ji ka mutu ka shirya ka shirya ba ka kimta ka kimta ba da lafiya ba lafiya da zazzabi ba zazzabi da ciwo babu ciwo a a gida kake a kana kan tafiya a sama kake a a ƙasa kake إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Allah ya ce kaga ajalin ubangiji kaga karar kwana idan ta zo ba a jinkirtawa da a ce kuna da sani kuna da hankali kuna ganewa ba wanda ake jinkirta masa kwanan da aka kawo aka ce ai addu'a taimaka malam yarinya ce budurwa malam samun aure an yi aurenta an gama biki an yi fatin an cashe an yi ruwa an yi duk yadda za a yi sun tattara ta za su kai ta gidan mijinta a lokacin da aka tattara ta za a kai duk rashin mutuncin da za a an yi an fito samari sun ɗauki hoto an girgije an yi menene duk abin da za a yi an gama sun kawo mota ana murna minji yana can yana zaman jira za a kawo mai amarya an zo za a dauke ta sai cikin ta ya dan murda haka dan shiga ban daki ka san duk ka in cikin kai murda sai dai ban daki ka zauna gurin mana ka kasha mamaki ai daga shiga ban daki nan ta fito shikenan ciki na ciwo ciki na ciwo خلاص إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون sai mutuwa daga kai amarya sai kai kabari

hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan ya faru mutum ya kwanta a gida lafiya kalau bai ba ciwo ba zazzabi malam wala sai dai a zo a tashe shi a ga ya tafi lahira shikenan kawai to jama'a wannan abin da yake nuna mana abdullahi na abbas ne ya faɗi wannan magana duk wanda ya zo zai mutu dole dai ka zama ɗaya daga cikin ukun nan to sai an maka wannan bishara to wannan yana nuna mana mu zauna cikin shiri da kintsi kawai kowa ya zauna cikin shiri kowa ya zauna cikin kintsi wanda baya yin sallah akan lokaci ya dawo ya rinka ya gyara ba kai latti ba sai ka tuba wanda baya bin iyayensa ya je ya bi su wanda baya da kirki baya da hali mai kyau ya gyara wanda yake cin haram ya daina wanda bai damu da addini bai sa addini a gabansa babu rayuwa mai daɗi irin ta addini واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر أكيد cikin أكيد ahlus السنة ku سني ku sani cewa wanda za su fara ganin Allah ranar tashin alkiyama su ne makafi test wanda zai fara ganin ubangiji kasan babu abin da ya kai ganin ubangiji daɗi ya fi aljanna ma daɗi don koyan aljanna in sun shiga aljanna za su rinka burin wani abu cewa ya Allah ya Allah sai to ai kuma aljanna ba a sha'awar wani abu bayan abin nan ya Allah abin da ya saura mana mu ganka Allah zai zo ya tajalli ya bayyana irin bayyana da ta dace da shi ba wanda ya sanya abin yake sai an je amma dai ana gaya mutane ne don su ji su imani dan aljanna za su yi ta kukan suna da bukata ya ubangiji ka mana komai ba abin da ka rage mana illa abu guda ɗaya Allah zai ce tamannau ku yi buri duk abin da kuke so ku faɗa dan aljanna kun wahala a duniya yanzu za mu yi muku sakayya jaza'an bima kuntum ta'malun sakamako ne da wahalar da kuka yi sallah da kuka yi ta wahala ku zo jam'i ku fita da asuba ana sanyi ku daure a kira ku da asuba ku zo ku tafi a daɗa kiran ku da azhar ku sake dawowa a dada kiran ku da asar ba ku gajiya ku dawo magariba ma a kira ku ku sake dawowa isha'i ma a kira ku sake dawowa ba ku da nutsuwa sai kun yi salloli biyar kullum to ku zo yau za mu ku sakayya tamannau ku buri ya ubangiji abinda muke da bukata mu ganka ru'yatak ganin ka muke so shine kullum abin da ya saura shi ne ubangiji zai alkawali dama ya saba yana yana cikawa kuma zai zo za a gan shi ya rahul mominu na bigairi kaifin wala tashbihin wa darbin min ya rahul mominu muminai za su ga Allah wala bi kai amma fa shi ubangiji idan an ganshi ba za a iya cewa kuma bayan an gama ganin sa ba za a iya haddato kamarsa ba ba za a ce kuma ga yadda yake ba na'urar da za ta iya sauwara maka ta kamanta maka kamar ubangijin an ɗauke ta yanzu ka ga a duniya kaga wannan microphone din ka gan bayan an jima za ka iya kwatanta shi ga wani wanda bai gan shi ba amma Allah idan ka gan shi bayan ka bar ganin shi ba za ka iya cewa ga yadda yake hukuma kuma bi ghairi kaifin wala tashbihin sannan ba za ka iya kamanta shi ka ce a ah, ai kama da kaza ba wa darbin min misali kuma ba za ka buga misali da ubangiji ka ce misalin sa iri ɗaya da kaza ba amma lalle za a gan shi kuma annabi ya faɗa hadisin sahih bukhari cewa innakum satarawna rabbakum kamar yadda ya faɗa anan za ku ga ubangijinku ranar tashin alkiyama kama raunar kamara lailatul badr kamar yadda kuke ganin wata a daren haske da ranar da wata ya kai sha uku sha hudu sha biyar ana ganinsa la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa turereniya wannan baya tura ne yanzu wata in yana sama yana tsakiya in za shi gaishe sai ka ture mutum ka ce ya baka wuri la to kamar yadda za ku ga wata ba ku ture juna ba insha Allahu haka za ku ga Allah ba wai ana nufin yadda kuka ga girman wata haka za ku ga girman Allah ba a'a a kun dai ga wata babu babu matsala babu ture to duk wanda yake mu'mini ne to zai ga Allah ba tare da ya ture dan uwansa ba to waɗanda za su fara bude ido su ga Allah ran tashi alkiyama su ne makafi Allahu akbar saboda makahu malam makanta ba ta da daɗi makahu ba yanzu nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ka samu cika da imani kuma Allah kai ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka makahu ba duk ba abin da zai gani anan baya ganin komai kawai yana zaune ne haka diddin bai ganin komai in zai tashi sai dai a rike shi ba zai iya ganin duk motocin da ake gani baya gani gidaje da aka gina baya gani qur'ani da za a bude a karanta baya gani da hadisai ta hadisai ba zai iya bude a karanta ba duk wani abu a saka riga a taba kwalliya a yi ado a ji daɗi ba zai yi ba waya da za a ɗauka a daddana a kalli abu kaza ba zai iya ba dukkan shi sa ni'ima ta ido kawai aka bar maka ka dan gwada minti ɗaya ka rufe idon ka haka ka dan a ce a haka kake kullum ban daki in zaka je sai ma jagora to shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace Allah ya faɗa a hadisul qudsi yace duk mutumin da na raba shi da ganin sa habibataihi ganin sa guda biyu na raba shi da shi yayi hakuri bai nuna raki ba to falaysa lahu jazaa'un illa janna. idan ya mutu duk makahon da ya haƙuri akan makantar da Allah ya dora masa to ba shi da sakamako wallahi malam sai gidan aljanna to girmama makafi da Allah zai ranta shi alkiyama su ne za su fara bude ido su gan shi sai sun riga masu ido ganin shi kaga an mutunta su kuma an kima shi ne al'abirra al'abirra jam'u ne na abdarir abdarir ana nufin alkafi makafo kenan wani bawan Allah mala makafo ne cikin dare bawali ya kama shi zari ya kama shi gidan da yake ashe akwai rijiya ai akwai rijiya eh, tsakiyar dare ba mai rakiya ba wanda zai raka shi aka tashi yana lallaba yana neman ban daki yana tafiya yana tafiya mala ashe rijiyar ne tankara. yana zuwa malam ya taka kafarsa yana takawa kafin ya dago irin kwano nan ne an daura kwano langa-langa kurin ya afka ya ce ya bubbugu ya bubbugu ya bubbugu ya faffasa jikinsa ya fada ya sha ruwa ya gama ihunsa aka wayi gari aka duba an dauka ko ya fita ne ba a sani ba ba a damu ba sai da yamma ta yi aka ga bai dawo ba aka gama nema a unguwan nan ba a gan shi ba duk inda yake zuwa zauna ba a gan shi ba sai da yi ne a cikin ruwan nan ya aka ya aka an zo za a ɗebi ruwa a rijiya sai a ga mutum a saman ruwa shi ai ba ne ai alaji ne ga shi a ciki kaga shahada biyu insha Allah aljanna da yana musulmi sannan kuma duk wanda ya fada rijiya ya mutu ruwa ya kashe shi to shahidi ne ina eh, da wanda ya wuta ta kone shi da wanda ya fada rijiya da wanda gini ya fado ya danne shi duk wannan shuhada ne da wanda ciwon ciki ya kashe shi ciwon ciki ya murde shi sai ya mutu haka to shi ma shahada ne da wanda aka kashe shi saboda addini da wanda aka kashe shi dan kokarin kare dukiyarsa aka kashe shi ma shahidi ne da wanda ya zo kokarin kare mutuncinsa za a ci mutuncinsa ya ce zai kare aka kashe shi ma shahidi ne haka da ce da na yi fada ya mutu kaga akwai abin tausayi to Allah zai girma wa kafiran tashi alkiyama wani abdullahi na abbas da kuke ji ana faɗa da ƙarshe rayuwarsa cewa yi kwarai kuwa da yawa akwai da yawa waɗanda duk sai da suka makanci imamul bukari da kuke ji imamul bukari farkon rayuwarsa makancewa da mahaifin shi ya mutu sai zama makaho yana yaro karami wala uwarsa tana ta masa addu'a tana roƙon Allah ana kai shi masallaci kamar irin yara ƙanana nan haka mahaifiyarsa take da himma sai ta dauke shi ta je ta shi ta ajiye shi a masallaci a can yake yini kullum dan masallaci ta ɗiban ruwa a gwangwani yana zuba mutane in an tashi sharan masallaci aikin masallaci in an zo karatu su ne yaran da suke tsalle-tsalle a cikin masallaci imamul bukhari ita masa addu'a sai wata rana kullum ta mafarki ana ce mata to ga ɗanki nan Allah ya dawo masa da ganinsa don babban burinta Allah ya sa ya zama babban malami shine burinta to kuma yana ba cikakken makafa sosai kawai kuma da washe garin kuma insha Allah ta'ala Allah ya dawo da da idan sa kurin sai dawo yana gani Imam Bukhari wannan sahihi Bukhari da kaji ana sahihi Bukhari yawancin sa ya rubuta shi ne da farin wata farin wata ba fitila kudin fitilan ma babu in an yi rubutu rubutu an je da rana zai sha bacci da rana yana aiki an tafi aiki an tafi abin nan ana ta neman ilimi to da daddare ake aikin da daddare to da ya yake da farin wata haka zai daga da tawada da alƙalami da wanda ka ake rubuta yana rubutawa wannan hadisan kuma kowane hadisi guda ɗaya hadisi dubu bakwai da wani abu a madina ya rubuta su kowane hadisi guda ɗaya kafin ya rubuta shi sai ya raka a biyu a rauda masallacin annabi rauda sai ya raka abi ya roki Allah sannan ya rubuta shi duba yawan hadisan nan malam ka ji mutanen da suka yi wa Allah bauta ba tare da ha'inci ba Wai yanzu mutum ya dan dan nazamci dan nafilfilin sa ma gani yake ya fi kowa yana fitowa yana dan nafila gani yake ya fi kowa tsoron Allah yana tafiya ana jin tarbiyya ya biya ya bi akara wakalla ana magana gaisuwa ma ba da barkar ka da barkar ma'ana tu ko masu takawa ne sun sannan sai maza banda mata maza sai sun riga ganin Allah sama da mata sun nisa sannan sai mata bi a ayyuni ru'usin saboda maza su suke daukan nauyin mata su suke wahala kuma addinin mata yana da launi an ba su rabin hankali ne an ba su rabin addini mace ba ta yin wata guda tana sallah dole a cikin wata sai an samu tasgaro akwai kwanakin da ba ta sallah an yafe mata su saboda al'ada naqisatu aqlin wa din annabi ya ce mata suna da tawayar hankali da tawayar addini kuma amma fa za a ga Allah ne bi a ayyuni ru'usihim da wannan idanuwan da ka gani na ido din nan naka wannan idan dai na duniyar nan shine dai zai ga Allah Allahu akbar Allahu akbar amma fa ku sani ba wanda yake ganin Allah sai mumini wanda yake so shiga layin masu ganin Allah to yi kokari ya gyara imaninsa kama qala sallallahu alaihi wasallam إنكم سترون ربكم كما al القمر ليلة badri la tubamuna fi ru'yatihi haka imam bukhari ya fitta wannan hadisi a cikin kitabul mawaqit babu salatul asr a wancan abinda na manta ban gaya muku ba za a ga Allah tabbas yan aljanna za su ga Allah amma banda wanda baya yin la'asar akan lokaci ko an zo ganin Allah din a cikin gidan aljanna duk mutumin da ya san baya yin la'asar akan lokaci ta baya samun ta akan jami'a akan lokaci to azaba ko da ya shiga aljanna hukumar da za a masa ko an zo ganin Allah za a ce ku koma gefe ba za su gaishe haka hadisi ya inganta duk wanda baya kula da la'asar ba zai ga ubangiji ba a kiyama aljanna wannan la'asar da kake gani amma sai ka ji mutum musulmi ma sai ce ta ainihin rabona wani da la'asar din nan ai akan lokaci da ya manta sosai sai ya gama hada kayansa na kasuwa sai ya tattara komai ya zo zai dawo kasuwa ta watsa ba ciniki wasu yaran wani alaji suka ce wallahi in kaga alaji a masallaci wallahi ba a ciniki ne kwarai da gaske shi kuma an ka gan shi ya je masallaci to babu fayil fayil da zai sa wa hannu inda akwai aiki a ofis to baya zuwa sallah kwarai da gaske kwarai da gaske ba zai je sallah ba shi sa duk yanda za ka yi mala ai ai sallah ma ma amma za ka yi sakaci ma ai banda la'asar ai ai ita <laughs> ita fa Allah fa wari ta yi daban hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ce ku kiyaye ku tsare salloli kuma da sallar tsakiya wacce ce sallar tsakiya manzo Allah ya ce salatul asr sallar tsakiya na ita sallar asr magariba da isha'i sun sa ta a tsakiya da kuma azan da asuba duk wanda ya kiyaye sallar asr sakamakon su gidan aljanna haka ka kula da yinta akan lokaci wal imanu bi hadha wajib jama'a imani da wannan da abin da aka bada dole ne ba dole ne ka da dole ne ka imani wa inkaru kufr kuma inkarin wannan abin da aka kafirci ne رحمك الله تعالى انه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب كيف يشترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت ما لا ينشي كسني يا كيبا الله ba a taɓa da kafirci da shakka a addini da bid'a da bata da rudu a cikin addini alhaira rudewa face sai daga ɗan ilmul kalam ɗan mandiki ɗan ilmul kalami yan laukaniya kenan waɗanda ba su ɗan bid'a ashabul kalami wal jidal wal mira ɗan bid'a ma'abutan jayayya da sabani a cikin addini da khusuma aikin su kenan a kawo aya su ce ba haka bace dan bata dace da bid'ar su ba aikin su kenan a faɗa hadisi su ce ba haka bane dan bai dace da bid'ar su ba a kawo hadisi masu aiki da addini da ra'ayi kenan wai cewa duk wani hadisi in ya saba wa hankali wai ba aiki da shi su a wajen su idan ka kawo hadisin annabi in dai bai dace da hankalinka ba to ka jefar da shi ana gabatar da hankali ne a wajen su akan hadisi kuma ko magana ne aka ce Allah ya faɗa suke haɓa a hankali ma bai ɗauka ba wazi ga sunan dai tarkace waɗanda ma wasu ba suna inkarin ubangijin ma wasu yanzu da yawa yawa daga cikin philosophers da yawa yawa wasu daga cikin philosophers wasu yadda ma akwai Allah ba wani dalibi a jami'a wani malami yana koya musu filosofi malamin musulmi ne yadda za ku gane mutanen nan wato Allah ya sauwaƙe idan mutum ya yi boko bai da addini in yi zurfi a cikin bokon bai da addini to in ba sa a yi ba watsar da addini yake yi kisa muna faɗa lalle ne a sirka da addini lalle yanzu yana karatu yana karatu yana ta musu bayani su a wurinsu philosophers wasu daga cikinsu duk wani abin da in akwai shi to dole ba zai fita daga ƙarƙashin wannan abubuwan guda biyar ba in dai abu akwai shi daman mukaddima ce za a gina ka haka ko dai wannan abin a gan shi da ido ni with you you are naked eyes ko dai kai smelling nasa ka ji abinan ɗinsa ƙanshinsa ko ka ɗanɗana testing ɗin shi ko kai tokin nasa ka taba shi da hannunka ko ka ji shi kai yarin ko seeing smelling touching ah seeing smelling testing touching guda biyar ko hearing suka ce duk wani abu in dai akwai wannan abun to dole ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya san da shi akwai waya ko anan ko ina take ga ta mun ganta wanda baya gani fa gata na taba ta akwai littafi akwai mutum gashi can na nuna muku shi wanda bai gashi ba ba gashi ya taba shi amma wannan fa magana magana banza ce ƙarya ce tunda akwai abin da ba zai iya hawa wannan ma'aunin ba kuma bai sun yadda akwai shi to shine malamin sai ya dauko sai ce Allah ma sai ce ina Allah ka taba ganin sai ce a ka jiyo sansanan sa kanshin sa ce a ko wanda ya taba dandana shi an taba taba shi da hannu a to an taba a ji shi a ji shi ce a sai ce to babu kenan sai dalibi ya ce gaskiya babu <laughs> ce babu to kaga wannan iya zan daga kenan wannan iya iya tunaninka ne dan adam abinda ka za ta iya cafkar maka amma yanzu misalin rai me ake wa rai a ɗaya daga cikin wannan abuwa rai kana da rai akwai rai ko a akwai rai an gan shi akwai wani likita zai nuna ma ga inda rai ne ku taba shi ba a a jiyo karansa ba karan rai to a smelling ɗinsa ba a yi testing ɗinsa ba to shi ma babu kenan ba rai na ce jama'a ba rai kama kuma bai hau wannan scaling ba to kaga wannan iya dabbanci da rashin wayewa ke kuma akwai abubuwan da yawa da za ka iya kawo a haka to mala akwai wanda Allah ma ba su yarda da shi ba wallahi malam wani dan uwa malami mai wa'azi yake gaya mu yace wani mutum babban mutum ne yake gaya masa yana da wata matsayi yake da shi na kujera na gwamnati babban ma'aikaci ne sai aka akaram lawo da Allah I'm sorry da Allah maganar lahira lahira da kuke cewa tashi alkiyama in an mutu za a yi kaza gaskiya a yi not deceiving people kuwa ba anya ba deceiving mutane kuke ba kuwa a garin kalla ni me za a fassara deceiving ne da hausa don tabbatar sosai yauda ka ji wannan kalmar don kar ku ji ta daga bakina magana wai tashin alkiyama an an mutu za a shiga aljanna akwai wuta wani wata sabuwar continent wata wane ne za a yi hisabi za a wannan malam ayu na disibin mutane ko kore kuna so da yayi wani abu dai kawai wallahi aka yi masa wannan mutumin da nake gaya muka yanzu ya mutu kuma ina gaya muku sunan sa wallahi kun san shi rajul mashhur wallahi rajul mashhur sananne a gari dai an san shi amma haka ya gaya wa wani malami anya ba yaudarar mutane ake ba kuwa kuma wallahi malam musulmi dan musulma daka da waje amma an fita turai an je an yi karatu an je rasha an je ina ne dama rasha rasha nan duk wanda ya je baya dawa da lafiya to Allah Allah ta ka tsantsan jama'a akan imanin ku kuma wannan duniya da kuke gani tana murza tana murza wallahi idan ba kai da gaske ba za ka wayi gari dan imanin naka ma su sace maka ke. Allah yake ga maka yanda ka san sani ka lalimi yan kwabban ka aljihu ka ji babu wallahi idan ba kayi da gaske ba kana da alaka da malamai kana sauraron wa'azi wallahi wata ran sai ka nemi imanin naka ka rasa Allah sai ka ga wai mai me ma amfanin bata lokaci da kai kana ta wani sallah kana azumi kana waye wai me ma zaka abu kawai abu ga duniya da kai wani arne fa zuwa ya samu wani bai yace yace wallahi in ka bari ka mutu da wuri zaka samu problem <laughs> Yi wai duk inda za ka yi kakka bari ka mutu saboda shi a tunaninsa in mutum ya mutu shi ya sakaci kakka bari ciwo ya kama ka ka mutu kai kokari ka kare lafiyarka kakka bari kai oxygen fa ka mutu <laughs> arne kenan Allah rama mu shi da arnanci ba imani ne babu imani to akwai masu irin wannan da husuma al'addini ɗan musu musu musu jayayya ai ta maka jidalin da in ba kana da karfin imani ba sai a raba ka da imaninka bari buga muku misali daya da za ku gane irin misalin waɗannan yan bid'a bari in karisa wal ajabu malam yace abin mamaki kaifa yashtari'u ar-rajulu ala al-mira'i wal khusumati wal jidal yaya mutum abin mamaki yaya mutum zai iya karfin hali shine yashtari zai iya karfin hali ya rinka jidali da husuma a cikin addini alhalin Allah yana cewa mai jadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba wanda yake jidali akan ayoyin ubangiji da abinda Allah ya rubuta abinda Allah ya kaddara sai kafiri amma duk da wannan ayar mutum ya zo yana jayayya a addini a gaya masa nasi yana jayayya a gaya masa annabi ya ce zo yana jayayya fa ka bi taslimi ka miƙa wuya ya kai dan uwa war riba bil athari ka yarda da hadisai to wannan hadisan akwai yan kalaka su basu ma yarda da annabi ya faɗa ba idan an ce annabi ya ce to wai a matsayin kalakatu kato ya ce wanda ake jayayya da su ana jidali da su har yanzu su kuma aikin su duk abokanan annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne yan wuta ne su abubakar su umar nan duk yan wuta ne sun kuma in dai an zauna a majalisi jayayya da suke za su yi kokarin sai sun yi maka proving cewa abubakar dan wuta ne ka duba masifa dan Allah Aisha ba za su dole a ta musu a ta jayayya a ta jidali Aisha wai ba abin nan kafira ce wai Aisha mata annabi yanzu ko babanka ne wani ya ce mata babanka arin ya ce kai bai zagi ubanka ba an ya zagi ka ya zagi tsohonka wallahi amma akwai masu wannan kuma da sunan addini kuma su kafa lasifika suna wa'azi kuma jama'a zuwa kewaye ka san wannan al'ummar da kake gani yadda ka san wato wutar lantarki ne lokacin sanyi ko lokacin damana in ka kunna kwan lantarki ko kyandir ko kwai za ga kwari suna ta zuwa ko ina kwaro in ya zo to haka wannan al'ummar sai wai yau wannan mutanen al'umma har yanzu ba su gane waye malamin kirki waye malamin Allah saurare shi waye malamin banza su watsa kashin sa ba ko ni ka zo da shi a garin nan wallahi sai ka samu mabiya kai da wani zai kafa lasfika zo yana dura wa Allah ashar wallahi tallahi nake gaya maka wallahi an saurare shi akwai mutumin da aka samu aka bani shi a waya na ji wani wani malami ne in ya jawo aya ya ayyuhallazina amanu jama'a fa yake wa'azi ya ku waɗanda ku imani dan abu zan ku ku imani sai ya tsura ashir kafin ya fassara ayar kuma ana masa tafi ana masa kabbara izgilanci da addini ba abin da ba a yi to akwai masu didali akan wannan ku miƙa wuya ku yadda da hadisan annabi wa alil asari kuma ku yadda da masu bin ainihin hadisan annabi wal kaf ku kame bakin ku akan faɗin maganganu da ba su da kyau wasukutu kun shiru fa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan wanda ya imani da Allah da ranar karshe to ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru ku daina jayayya ku daina musu musamman akan abin da ba ku da ilimi kai ko kuma abin da kuke neman ku batar da mutane kai. ba shi da kyau haramun haramun alaikum yanzu malam a cikin yan bid'a da kake gani akwai waɗanda suke cewa fa idan fa ka mutu fa in Allah fa ya saka a wuta fa ya cuce ka suka ce yadda ake yin jayayyar shi ne jayayyar da ta zama haramun din dan ga muku dan ku fahimta ba Allah ne ya halice ka ba ce eh. shi ya baka ji ko eh shi ya baka gani ko eh shi ya baka lafiya ko eh shi ya baka karfi ko eh ina ce sai ya ga dama za ka yi sallah ko eh in bai ga dama ba za ka yi ko eh sai ya ga dama za ka taka kafarka daga nan ka je can eh in bai ga dama ba za ka je ba za ka ce eh haka ne ko sai ce to dan me yasa in dai har baya so a yi zina din to me yasa ya baka lafiya ya baka karfi ya baka iko har ka je kai zina da mata tunda baya so kuma Allah ya faɗa a cikin Qur'ani la yarda li ibadihi al-kufr ai Allah bai yarda da kafircewa bayan shi ba sai a ce to to tunda dai shine ya inna Allah ala kulli shay'in qadir mai iko akan komai ko to me yasa ya barka je kai zina suka ce duk wanda ya sha giya Allah ya masa azaba ya cuce shi idan baya so ka sha giya ya hana ka mana su gani suke yi duk abin da dan adam ya yi sa shi aka yi akwai masu wannan fa akwai masu wannan aƙidan wai kuma wai su ma musulmi ne to barin ga muku ɗaya sa din kuma akwai kuma masu cewa in ka ga kayi sallah Allah ne ya so in baka yi ba kuma bai ga dama bane baka yi in yana so kai ba yayi yasa sa ka zo kai ba da aka in mutum bai yi sallah ba bai kamata a zarge shi ba dan bai bada zakawa bai kamata a zarge shi ba kai subhanallah kun ga daga jin magana ai ba ta da daɗi ko to waɗannan suna cikin waɗanda malamai suke cewa ɗan bid'a ne ku daina sauraron su ku daina sauraron magana don za su raba ka da addinin gaba daya yanzu yana masu wannan kenan shikenan da dai komai Allah ne yake sa ka je yi sai ka je ka tsaya a tsakiyar titi ana wane ga tirela ka ce Allah ne kai ni tirela ba za ta niƙe ka kana a ku bani Allah ne kai ni ka maza za a buge ka ka maza za a buge ka sai ya zo ya tsaya tirelan nan ta zo ta niƙe shi shi ma a matsayin Allah ne kai shi ko ko kuma an hura wuta tana nan tana ci ta kama tunda dai komai Allah ne ke sa yi to ya je ya shiga wuta zai je shiga wuta ya ce Allah ne ya sa shi ya je shiga ko ka zauna kakkaci abinci me za ka ci to Allah bai ga dama ya ci ba kakkaci a ce ga ruwa ka sha ba zan sha ba ni saboda Allah bai ga dama da ya ga dama da zan sha kai mana kaga ba zai haka ba ba ba shi akwai sharri ga ba Allah ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi komai ka je maka alaji yau shi zaka je to maka fa kiran Allah ne bai kira ni ba to kai zaka kai kai kai zaka ce ka ce ba Allah ne yake kira ba sai ce to ba kira shi ba kwanan da muke magana da wani wani wani shi ma wani mutum ne babba shekaru duk ya daɗe ya kai matsayi babba bai taɓa zuwa maka ba sai baran nan yana ba labari ya je maka ya ce a entertain it wallahi ina na ji daɗi wallahi kuma na yi addu'a a lokacin da na yi addu'a ma da na bugo waya a gida na ga abubuwan da na roƙa ma an samu biyan bukata sai nace yanzu kai tun da kake saboda Allah matsayin da Allah maka daraja da Allah maka taɓa zuwa maka ba isha akara maka Allah ku ne fa masu ajewa ai Allah ne mai kira ni ba ai ai abin kira ne ai to kaga wannan wannan ba tunani ne mai kyau ba kuskure ne Allah ya kira kamar tun da ya baka dama ya baka iko wani kuma an ce ya je maka ya ce ba malam ni zaka magana maka ni da ni Amerika ni da Ingila kan wani magana maka kaga da yake diga ne shi ya dauka makan kallo ake zuwa je aiko wani abu ba wai dan ibada ba ko Allah ya gyara mana ba. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يؤذب الخلق في النار حسبنا الله ونعم الوكيل جماعة كوي إيماني سوى الله زي ومتاني عذاب أتشكم متاب في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوقي قال إنما يعذب الله إن النار رد على الله وعلى رسوله jama'a ku yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa al'umma azaba duk wacce ta fantare masa sai mata azaba fil aghlali akwai waɗanda za a ɗaure su al-aghlal jam'i ne na al-ghullu wani wani sarka ce da ake ɗaure mutum ta ƙarfi ina irin ɗauren nan da ake a ɗaure kafafuwan mutum a hada da hannu yana tafiya haka to haka ake daure yan wuta a wutar ma ba wai za a barka da hannunka da kafanka ba sai an daure hannun an daure kafan da wuyan haka hada to shine al-aghlal وجعلنا الأغلال في أعناقهم كرفيني والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون karfe ne ake sawa a naɗo wuyan idan an haɗo da wuyan da hannun da kafan duka sai abin nan to Allah zai wasu 'yan wuta azaba da wannan wal ankal al ankal jam'i ne na annikilu annikilu shi ma dai ɗauri ne mai ake wa mutum ɗauri mai tsanani kuma da wuta a ɗaure mutum da sarƙar wuta wasu salasilu jam'i shi ma salasil sarƙa kenan sarƙoƙi ne duka na wuta alazalalu al'ankalu as-salasin dukkan abin dauri ne da ake daure yan wuta to akwai Allah ya tanadi waɗannan suna nan kuma wutar jihar jahannama kowa da ɗakinsa ba wanda yake takura wani yawwa lafiya kiyaye ku yadda saboda akwai wasu yan bid'a masu suna jahaniya suka ce a'a ba a shiga wuta Allah ba zai sa mutane a wuta ba a'a ana azaba ne a kusa da wuta wai ka duba dan Allah wala wai Allah yana yi wa mutane azaba ne kusa da wuta wai inda nari mala yake cewa hada raddun ala Allah wa ala rasulihi yanzu duk hadisan da manzon Allah ce Allah ya nuna masa yan wuta ya ga wani yana jan hanjinsa a cikin wuta ya ga wani yana jan harshensa a cikin wuta ya ga wani yana rubda ciki yana jan duwawu a cikin wuta ya ga wani wuta ta cinye shi an daɗa dawo da shi duk wannan abin da annabi ya faɗa cewa Allah yana azaba wa mutane da wuta kuma da ya ce wa iddat lil kafirina Allah ya tanadar da wuta ga kafirai kawai ku zo ku ce babu ita wannan ba raddi ga Allah da manzon Allah bane ba raddi ne ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa lam anna salatul fariida khamsu salawatin la yuzadu fihinna sallolin farilla ku sani kwaya biyar ne ba a kari wala yunqasu fi mawaqitiha malam duk ta ka duk wanda ya kuskure zai kara sallah daya yayi bid'a kuma ya kai kansa wuta ba a biyar din nan da aka ce a yi su za a hakura kaga daɗin bin sunna kenan shi ba addini ba ruwansa da wani kitififi da wani gulma da wani neman suna da wani kare-kare yanzu wani tasbihi ne aka talatin 33 uku ake shi sai ya kara yana ya 34 hudu mai kitabun tauhid ya kawo wannan kisar a cikin abin ɗinsa sa. sai ya mutu sai ya mutu sai an sa shi a layin yan wuta sai ce ya Allah ka ce in an ambace ka an yi tasbi an yi zikiri an yi sallah an yi kaza za a shiga aljanna ni kuma duk ina yi gani kuma an sa ni a layin yan wuta sai Allah ya sa mala'iku su tambaye shi tasbihin da kake kwaya nawa kake sai ce ni fa talatin da hudu hudu ma nake yi an ce ma a yi da uku ni na kara ma har da hurhudu nake yi sai aka ce da shi to wannan kari ɗayan da ka kara wa ya ce ka kara wani ku wani ba ruwan shani ne zan fadakata haka ake yi kun ban ina ta zuba ko ɗan ruwa ba <laughs> na yi fulatancin na yi fulatancin na ce kai bari dai <laughs> yawwa aka ce ɗayan ɗayan wa ce ka ƙara ya ce ai kyautatawa ce kyautatawa ce ya ƙara don ya kyautata sai aka ce to wannan ɗayar ita ce za ta kai ka wuta to ina masu cewa su salati ma sun yi salati sun yi zikiri sun yi tasbihi a ranar tashin alkiyama ma suna bin Allah bashi ne ma kaji fa malam haka fa ake faɗawa a garin nan fa wallahi ma haka ake faɗa ai mun yi zikiri mun yi zikiri mun yi zikiri wai zikirin an yi shi yayi yawa ma ta yadda yanzu dole ma ka dawo kana zunubi saboda wai in zikirin yayi yawa zai dawo kuma yana sai return ya dawo ya dawo maka zunubi kuma da ka dole ka rinka dan taba barna wai Allah bashi bashi ma ni wannan fa da kunni na naji wallahi wani yana faɗa yace wallahi a kiyama wallahi sai dai in ba bashin sai dai in ba Allah bashin tasbihi wallahi salatin annabi mun yi shi over <laughs> abba wala Allah kiyaye mu to ba a gari wannan talatin da uku ukun da aka ce a yi su za ka yi amma akwai zikirin da za ka yi shi ba irge yanzu kana so ka istighfari ba sai ka irga ba sai kai dubu biyar ma yanzu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah daga nan har gobe kaga baka irga ba salatin annabi baka irga ba kai iyayen da kai amma duk abin da aka bashi adadi kuma kace za ka yi amfani da adadin nan to sai dai ka tsaya inda aka tsaye da kai yanzu an ce a yi tasbihi 33 to kada wani dan neman suna ya ce shi ba 33 ba zai yi 35 ne ko zai 40 40 ma kawai <laughs> in kai kai bid'a kaga sallar nan biyar ne wani zai ce a kai a ai biyar ai kai kadan ai ni goma zan rinka yi in kai kai bid'a ka bi hanyar wuta au kula da wannan addini inda aka tsaye da kai ka tsaya inda aka ce ka kara kuma ka kara sannan kuma wala yunqasu fi mawaqitiha ba a tauyewa dangane da lokutan sallah kamar misalin wani ya zo ya ce jama'a an canja azhar ta dawo asuba yanzu a'a Makalla babu jama'a yanzu an samu canji mun me da magariba ta dawo la'asar yawa kowa ya yi magaribarsa da isha'i da la'asar kurin kenan an ɗauke muku a'a to wallahi mala akwai wanda sallar ma ɗauke musu ita ke ba sa yi to wani ya faɗa yake cewa gafara da Allah ka zo goshin kawai baki a banza kana kana ta bata lokaci kana yace ka kama shehi kawai wallahi malam a shi ga suna ya dawo ka Ya yace goshinka ko ya zama bakin tukunya in dai baka rike shehi ba to in ka mutu dan wuta ne kai yace kai kuma da ka bata lokacin kake ta goga goshin kana ta sallah kana sallah rike shehi kurin ka huta haka saboda tsaba an rena wa mutane hankali a garin nan haka ake gaya mutane kuma wai wai wai sai dai a shiru wai ba za a yi magana ba to kai ma ne ka zo ka faɗa ƙarya balanta ni ne gaskiya ba zan yi mutane bayanin gaskiya ba to wannan dai ita ce maganar nake gaya muku wannan zamanin ta kai ga wallahi imanin naka da kike gadarar shi za su wabce ma si gaba a barka a bola kawai kana tsince tsincen banza wa fi safari har a tafiya ta ne raka'a biyu ne kada wani dan neman arha kuma ya ce ni na mai da ita raka daya a'a illa al-maghriba sai dai maghriba ita ba a yi mata kasaru wa man qala akthar min khamsin faqad ibtada duk wanda ya ce sallar farilla ta zama sama da biyar to ya zama dan bid'a ya yi bid'a wa man qala aqalla min khamsin duk wanda ya ce za a yi kasar sallah biyar ne a'a jama'a mun mai da ita raka salloli guda hudu su ne wajibabu ta biyar din fa mun dauke muku ya zama dan bid'a la yaqbalu Allahu shay'an minha Allah baya karba akwai masu cewa sun yafe maka wata sallar akwai kuma waɗanda aljanu ne suke hana su akwai mutumin da ya zo yana harka da aljani yana alaka da aljani tana kai masa yana samun kuɗi mai rauhanai yana yana harka da rauhanai amma aljanin da yake alaka da shi yace in kana so duk abin da ka nema a wurina ka samu kuma ka samu dukiya to sai dai ka san yadda sallar la'asar ka daina yin ta to za mu yi aiki da kai kuma wallahi haka yi daina la'asar din akwai wani mutumin da duk ina ba ku labarin ne saboda rayuwa don ku gane duk barnar da aka ce ana yi mutanen mu suna yi yanzu wani bawa Allah ne yake ba da labari ga wani mai gidansa ya ce da iyalinsa da su yaransa gaba ɗaya ƙaryar mutum a cikin waɗanda suke da kusanci da shi su ce sun taɓa ganinsa ya yi tsallar la'asar Ba ya yi alkawari ne la'asar ba ya yi kwata-kwata ko a gida a kasuwa za a zo a zahar za a yi sallah da shi amma la'asar Ba ya yi ranar da ba je kasuwa ba ko tafiya ya komi ba a taɓa ruwaitowa yana la'asar ba Ba ya yin ta ya yi volunteering da ita ya ba da ita kasan me yake faruwa irin wannan tsafi ne sihiri ne ake ba su alaji in kana so kudin kai da wama shagunan ka su tsaya kamfanonin ka su ci gaba da gudana harkokinka na waje da kake kaya ya rinka zuwa ba a kamawa alaji sai dai a hakuri sallallahu alaihi wasallam boka ne zai je masa aiki kuma wallahi ya yadda tunda yana ganin biyan bukata ya yadda i hakuri sallar da ba zai yi ta ba akwai ba wanda aka sa shi yi tsirara yake zagaye ganin su yana zagaya ganin su tsirara haihuwar uwarsa ko kan cewa ya alaji ana son kuɗi su tawama to dole sai kayi wata guda kullum karfe uku na dare sai kayi zigidar yadda tsohuwarka ta haife ka zigidar tsirara ka zagaye unguwarku ka layin unguwarku kana zagayawa mala haka yake duk inda karfe uku nan ta yi sai ya kwaba kayansa zigidar ko dan fatte babu ya ta wafi ya zagaya duk inda aka ce su zagaya nan sai ya je ya zagaya tsirara wannan waɗanda suka ganshi sun ganshi kafin a fara fitowa a su bayi duk inda hudu ta yi hudu saura to zai dawo gida sai sa kayansa wannan iyalinsa suna gani bukawa ba shi aiki ba zai gama ba sai ya yi wata guda akwai wanda aka ce aka bashi lagani wannan ni na gan shi yanzu haka na san shi na san gidansa na san aqidarsa a lokacin muna jami'a muna karatu a madina aka bashi wani zikiri da aka bashi wani wuridi cewa zai je ya dawafi ya zaga masallacin annabi a haka kaga hakan nan wannan haka hannun nan kaga ba a dawafi masallacin annabi harami ne ka'aba na ake dawafi to amma nan aka ba shi a cikin alhazai ba ta zaga ya ratsa a haka nan yana rike da hannun nan ni na gan shi iya idona da idona na gan shi kuma na san shi na ganin san ce tab wannan fa sun jona masa wata tsiyar kuma na'am wannan al'ummar malam in akan neman abu ne shi sa malam idan Allah ya taimake ka zama waye yi a addini ka fahimci sunna kana alaka da malamai suna wayar maka da kai dan shi kansa addinin idan ka kuskure ka fara ka fada hannun yan ƙauye addini dan akwai ƙauyawa a cikin addinin waɗanda suke wato kawai yin addini suke ba tare da neman authority da hujja da dalili ba ba a yin addini ba hujja ustaz duk abin da wani malami ya ce ma kai malam tun da ba shi annabi bane babu annabawa yanzu ba manzanni ba mursalai da haka in ya ce kai abu ya baka eh, evidence ya baka hujja ko ba ka bane ina Allah ya ce ayi gaya mun sai na yi ina manzo Allah ya ce ayi gaya mun sai na yi babu ka rike kayanka wani da ya ba sa ganewa wallahi wani jiya jiya nan wanda ce ya haife ni yayi jika da ni yake gaya mun yace malam ku gode wa Allah yace ka gani nan nayi soja nayi kaza nayi kaza ni yanzu injiniya ne ni yanzu wane ne babban mutum ne yace wallahi lokacin da muke yarantar mu idan muka zo yace Allah ya yi ni ina da sha'awar karatun addini sai in dauki littafi in karance shi in na karance shi na zo masallacin unguwar mu na tambayi malamin mu limamu ne tambaya sai a ce mu ai ba a yin tambaya da na zo ma zan tambaya sai a ce ba a tambaya ba a tambaya yace ni kuma sai in yi taurin kai sai na in yi tambaya sai a ce ka je ka tambayi ubanka wallahi jiya mutumin ne yake ga mun jiya ya ce amma mala yanzu duba samari matasa sun waye ba wani wanda zai zo a sa masa kansa a cikin tukunya mutum ya jefa ma kai a cikin tukunya ya ce ka danna ka yi mandawari ka sani ko ka je ka fada kwatar jakara ba a yi tambaya ba a yi wa ce duk wanda ya tambayi malamin sa wai ba zai rabauta ba mu kuma Allah ya ce wani a cikin alkurani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta ilimi in ba ku sani ba bai bayyana waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da alqur'ani ne dan kai mutane bayani abin da muka saukan maka ashe ana tambaya ya za a ce ba a tambaya to wallahi malam akwai waɗanda ba a yin tambaya nasiha na a cikin masallaci ba a yi kana tashi a ce kai ba a yi za ka yi nasiha na a ce ba a yi ba a yi ba a yi je ka can masallacin ku na yan kaza ku je ku kai mu nan ba a yi har yanzu ba akwai masallacin kuma kuna so ku shiga cikin gari kun gwanda mu nan ɗan yan ce yan kwatas kwatas ne yan bariki bariki ne nan nan kowa yana da yanci Allah kuwa dan yanci masallatan nan akwai yanci duk yanci waye ne ba wani wanda zai zo ya maka wata gargajiya a masallacin ka amma Allah ka shiga cikin gari shiga cikin gari tsohon masallacin nan karatu fatawa tambaya ai ba a yi to ya za ta baka ba zai yi ba to kun wani abin duk muna gane su ne in mun karanta da ba don mun je mun karanta ba muka karantar da mutane ba A nan me amfanin masallaci a cikin ba baya karar da mutane fi sabilillahi ka ga gina masallaci aje kudin sai dai a zo a sallah a rufe a tashi a tafi kudin sai dai a tara makara makara a ta jera makara a ta tsorkar da mutane a wani ya ce ne fa gaskiya duk masallacin da yake na makara ni ba zan je sallah a ciki ba haka wani haka wani ya faɗa da kurtu na tofar da yawu da majina a jejjera kurtu kurtu kurtu kurtu wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada la yaqbalu Allahu min ashay illa li waqtiha ba a karba sai akan lokaci illa an yakuna nisyanan sai dai mutum mantuwa yayi fa innahu ma'durun to in mutum mantuwa yayi an yi mai uzuri ya ati biha idza zakaraha wanda ya manta sallah ya zo da ita lokacin da ya tuna au kuna musafiran ko kuma mutum ya zama tafi fa yajma'u bayna salatain in sha'a idan mutum yana kan tafiya sai sai hada tsakanin salloli guda biyu in ya ga dama wani sati ko wani wata insha Allah za mu tashi akan magana akan zakka wal zakatu min az-zahabi wal fiddati was samari wal hubub wad dawab ala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji da yafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ya ce da Allah malam cewa wanda ya kone mana ya mutu ta hanyar kuna za a yi masa wanka na'am in akwai inda za a iya wankewa a jikinsa sai a masa in bai zai wanko ba sai a yayyafa mai ruwa amma wanda ya fada wuta aka ɗauko shi idan za a iya wankewa akwai inda za a iya samun fata a wanke sai a wanke inda ba za a iya ba a yayyafa mai ruwa kada ce dole sai a masa wankan ana sabule fata la la la la la ita gawa ana mutunta ta kamar yadda ake mutunta mai rai shi sa aka ce in lokacin sanyi ne kar ku yi mata wanka da ruwan sanyi ku dumama ruwa haka kuma in lokacin zafi ne ka kuma ta da ruwan zafi kuma ta da ruwa wanda yake wa mota dai matsagaici daidai haka shi za aka ce in kun wanke ta ku fesa mata turare gyara ta ku mutunta ta ba wai dan mutum ya mutu kawai shi kenan a ta wulakanta shi bala da haka wanda ya kone ana iya masa wanka inda wurin da za a wanke idan babu wurin da za a wanke kuma sai a yayyafa mai ruwa da Allah karamka Allah ya halatta mutum uku su daura aure kware kuwa kware kuwa shine ma asali ai da aka samu waliyin miji waliyin mata wakilin miji waliyin mata sai shaida ɗaya ko biyu mutum uku hudu biyar yayi kamar malamin da zai daura auren shi shaida ne ko shi kadai aka samu ko guda biyu yayi wannan tara mutane in za a daura aure a cika titi a tattaushe a haɗu wannan al'ada ne fa ba addini ba ne asalin ɗaurin aure yanzu kaga da ni da wannan da wannan da wannan mu mu hudu dinnan ko mu biyar za mu iya ɗaura aure tas kuma ya ɗauru kaga short cut kenan short way ba ruwanka da kudin invitation da matsalar sayan goro da alawa ba ka da komai kurin waliyinka wakilinka da yawa kasashe malam haka ake yi yanzu gaban maka da madina wani a gabanmu mu muna ɗalibai muna gani wallahi sai ga mutum uku suna zaune kullum sun ɗaura aure kuma aure mai muhimmanci mu dai dalibai muna gefe irin muna dingina a jikin amudi na harami ko na madina ko na makaka sai dai kaga mi koma bino ko dan alewa haka sai ka kaga balarabe ya baka ne ce ah, an yi aure ne ko sai ga liman din ya dauko ya takarda kurin ya sa hannu shi kenan ya sallama mutane kuma ta dauri kakaf makota unguwa za a ga ana abin nan dan makulasawa sanar da mutane wannan ba laifi to amma a tsananta a ce wai dole wai sai mutum wai mutum dubu biyar sun hadu a daular aurensa motoci kaza har irgawa ake akwai wanda wai shi kuma aikinsa irga motoci a je a irga guda nawa insha Allah musamman lokaci da yanzu abubuwa suka tsananta wa mutane muna muku nasiha ku sauƙaƙa wa kanku abin da Allah bai tsananta muku ba ba cewa aka an yi haramun bayan an je amma ina so na gaya muku al'ada ne in mutum ya ce ba zai yi ta ba ba komai a kan shi yawwa in wani ya ga dama ci shi ɗarin auren sa kullum in ya tura iyayensa mutum biyu uku su je su karba musu shikenan sauran ne ba kawai sa ji labari man sanar da su Allah sa albarka shikenan an ɗaura aure ma annabi bai sani ba ma eh bare daga cikin Abdurrahman Abdurrahman ibn awf bai daga cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da kwalliya da alamar kanshin turare ya ce aka Abdurrahman ma ya Abdurrahman ne faru na zanka da turare irin na angwaye a ce angwaye na sa turare sai ce aure kai ne sai ce kwarai kuwa a shi ka ya je auren a garin madinan annabi yana nan bai ma gaya mai ba dan karka dauka wai wani abu ne wai wanda dole sai an gayyo to wancan an gaya ne wani ba shekara guda yake na ga gayyatar daura aure wani daura aure na fa badiwar haka wannan daura aure ya zama kowa yana yi da haka yanzu mutane suna da uzurka yanzu wani yana da aiki aikinsa wajen aikinsa ba a kyale shi bayi da lokacin kansa kuma kai ka gayyace shi ɗaurin aure kuma sai wanda ya isa da kai sai ya baka yace wallahi ban ɗauke ma ba to wataƙila wani sai dalilin zuwa ɗaurin auren sai a ba shi kwairi wani yana da yan su a daidai lokacin da ka sa lokacin ɗaurin auren ka a lokacin yake dan har da hadarsa a kasuwa kuma bai da kowa a shagonsa in ma yana da kowan ya basu a shagon a wannan lokacin za su iya cutar da shi kuma kai ka ce sai ya je ɗaurin auren ka kuma ɗaurin auren nan ko ya je ko bai je ba za a yi wani yana da tafiya ya sanya tafiyar ta larura kai kuma ka ce ɗaurin auren ka ranar dole sai ka sa ya janye tafiyar wani mutum ya bugo mun waya daga lagos ya ce aka naukan lana da abokina na anan kano ya gayyace na ɗaurin aurensa ya ce dole sai na zo ni kuma ba da lokaci yanayin aiki na ba zan samu dama ba kuma gashi an sa ɗaurin auren nan ranar juma'a dole sai na kashe aiki na sannan kuma ba zai hau mota ba sai dai in hau jirgi to kudin jirgin nan na zuwa da dawowa daga lagos in zo kano in je lagos in komo kudin jirgin a garam kalla kuma idan na zo dole sai na bashi wani abu kuma ya ce bai dauke mun ba yanzu ya zan ya shari'a na ce yau me na wani tsanantawa kai dole ne sai ka je daura wani ai ba dole ba ne in ban da ma rashin fikihu ba ni in ni ne angon sai ce kaga da kudin jirgin na zuwa da dawowa da kudin gudunmuwa ta ka haɗo musu ga akawun lamba ka turo musu na yafe ma <laughs> malam bai kuma ba ya fi sauki to amma mutanen ba su yadda ba wai yanzu abin da ake ɗaurin aure al'adun sun yi yawa malamai ya kamata su ninka wa'azi wallahi kuma wannan abin sai ka da kowa da kowa ana shiga yanzu akan invitation wallahi wani sai ka ce kusan dubu ɗari a invitation 100,000 ɗin nan ka buga gani buhun shinkafa nawa zai siya ma invitation din ba sai an yi mai wani kwalliya da wani ado da wani abu na wani kuma yana gani wallahi shara zai rinka ɗebewa da ita kuma duk ɗaya ne da akwai da babu da wadda invitation ɗin da aka yi ta a naira biyu da wadda aka yi ta a naira ɗari da hamsin hamsin duk ɗaya ce sunan ta isar da saƙo date ake dubawa da lokaci shi kenan kawai sai an yi alfahari ta wannan wani bashi fa zai ce invitation nan bashi ba ka yi musu text message naira ka ɗari biyu ta isan maka ka ce da Allah ka gama kai ma forward <laughs> in yi gama shi ma tura ne. to haka kuma sai a zo a toshe mutane hanya a unguwa kuma alfahari ne ba ba a tattoshe hanya a ya daura wani wani ake kuma duk ma ajiye wannan yan wana ku ajiye wannan dan Allah mu yi wa kanmu adalci in an zo daurin auren me ake auren kowa fa zuwa yake bakin kan babar ɗinsa ya tsaya yana hira da abokanai masu motoci suna gindin motoci ana labari kawai tsofaffi da dattawa ake bari a cikin ɗan tsoron ƙofar gida su ne suke shan addu'a sai maroƙi mai matsifar roƙo shine zai zo yana a kawo fati da salal fati a kawo kaza yana ma ko kula ce ma ba a yi addu'ar ma a yi addu'a a ce amin din ma yanzu an daina yi ba a yi kawai za a tsaya ne a bakin titi a cika har ma a gama ɗaurin aure masu yaro kai an ba gama daura o oh, an daura an daura to ne amfanin wannan ku ba ku tsaya aka yi addu'ar da ku ba ko ba ku yi shiru ko saurara ba ai ta labari a ta surutu to wannan ma bai isa ba dauran auren yanzu galiban dole akwai riya a ciki kasar ya yanzu in ka gayyace ni dauran aure dole sai na je ka ganni dan ka san na zo wani ya je ya samu ango wani ya ga to ka je ganni ko <laughs> dole sai ya ganka dan idan bai ganka ba kamar baka je bane to Allah bai ganka ba to duk waɗannan abubuwan ya kamata mu kula da su ni abin da nake faɗa kar mu tsananta in mutum ya ga zai yi auren sa ba sai ya wani taron jama'a ba kuma yayi kayan shi wallahi malam yi kayan sa mutum uku hudu biyar su yi sai Allah sa albarka wanda kuma ya ga zai yi taron to kai ya tsananta mutane jama'a ana daura aure wanda Allah ya sa a samu zuwa addu'a ne da fatan alkhairi shikenan in an je fa ni'ima in ba a je ba ko a kasuwa ma amin in ba a je ba ko a ofis ma a zo a yi shikenan latest take it simple and easy ya fi mana sauki wallahi amma mu tsananta wa kanmu ga mutum ya fita hayyacinsa saboda za a daura masa aure fagauniya yanayi ya fada nan ya shiga nan ya yi wane ne yana ta rudani ya je zai tsallaka rigarsa ta kama rodi ta yage wa dai ba kai na san gobe za a daura aurenka ko <laughs> to wallahi ni wallahi ban tuno da kai ba kaka ce wallahi da kai nake yawwa kaga ko incident ga mutumin mu nan gashi nan gobe za a daura auren sa insha Allah ta'ala a ina za a daura na da gani an kawo invitation din tudun maliki ko to Allah sa albarka amma ni gaskiya za ka yi mu afuwa <laughs> saboda gaskiya ɗazu aka bani to kuma kaga yanzu ya kamata a ce an ba mutum da wuri amma dai za mu kafin mu tashi anan za mu yi addu'a insha Allah kuma duk ku wakilai na ne duk ku je ku wakilce ni insha Allah Allah ya sa albarka Allah ba da zaman lafiya kai ka ce wa zan akan ka aka yi kenan da na sani da na dan daga ma kafa kenan da wannan kenan wannan wannan ya ce yana yawan malam fata alkhairi bayan haka haka maka ina tambaya ta ita ce idan mutum zai je makabarta ziyara to yaya ake a sunna wanda zai je makabarta ziyara ya halatta a je ziyara makabarta a gaida marasa a yi addu'a wa mamata za ka tafi na farko in za ka shiga makabartar in babu kaya ka cire takalminka duk wanda zai shiga makabarta in ba kaya to ba a shiga makabarta da takalmi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za ka sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai wa inna sha Allahu bikum lahiqun sha Allah kuma mu ma muna nan tafe za mu tarar da ku haka ake faɗa amincin Allah ya tabbata gidan mutanen mu'minai gare ku mu ma sha Allah muna nan hanya nas'alullah lana wa lakum al'afiya muna neman afuwa gare ku mu ma kuma muna neman afuwa a gurin ubangiji wannan ita ce addu'ar da annabi ya karantar kuma ya aikata a aikace yayin da ya je ziyara makabarta a baki a sauran makabarta ka je kabari ka tsaya kana cewa ya wali ya shehu ya wani da Allah haihuwa ta tsaya mu a taimaka mu wallahi kasuwa jari yayi kasa a taimake ni a'a babu ko ka je ka zauna a gindin kabari kana ta kuka kana ta zubar da ha'i zuwa ne kuma ka tafi ka kyale mu din zuwa ne kuma haka za a yi haka za a yi mana wannan duk bid'a ne kuma ba a roƙon kabari ko na waye kabari ko na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi sallama ba a roƙonsa sai dai a yi masa addu'a shi yasa annabi ya koyar da mu in mun je kabarinsa me za mu faɗa salati muke masa da sallama na abubakar ma salati da sallama da haka ba a roƙon kabari wani ya baka wai listin addu'o'i wa in ka je gurin wani a karam kallawa wani in ka je ka tsauna ka roƙa a ainihin kabari da yake kwance shi yake da buƙatar ka masa addu'a Allah ya sauƙaƙa masa ka je kana roƙonsa ka sani ko sa ake yi ma a lokacin to abu na gaibu mala abu ne na gaibu ba a sani ba wallahi ba a sani ba da haka ba a roƙon kabari wannan shine abin da ya zo a cikin sunna abinda da mutane suke na tattaka kabari ko kuma zama akan kabari an zo binne mamaci kawai kaga mutum ya mai da kabari kamar filo ya zauna wannan haram haram yanzu babanka yana kwance ko wadda ransa zaka je ka zauna akan shi kuma in dai akwai hanya ya kamata a bi ta hanya a daina kekketare kabari yanzu dan Allah idan mutane suna kwance yana da kyau ka zo ka ta kekketara su to an ce ka kiyaye alfarmar mamaci kamar yana raye da ka ba a yi kuskure ne ba daidai ba ne wani ya ce kuma wace addu'a ake yi ne in za a je makabarta babu wata addu'a da aka ce wai in an ɗauki gawa ka yi ke cewa in an ɗauki gawa za a je makabarta wace addu'a ake yi babu wata addu'a da aka ce a yi sama da addu'a da za a yi wa mamaci Allah ya fi masa Allah ya masa afuwa Allah ya masa rangwame kuma ci ta ma ba cewa aka yi a zo ana ta ɗagawa a sauti ba to amma ina jin ya ga akwai masu yin zikiri ne in za a tafi makabarta aka dora gawa a kan mota sai wani ya kama la ilaha illallah la ilaha illallah su ma sai a kama la ilaha illallah wai a lokacin wai sun yi takawa wani a lokacin sai da ya ciwo haram ya taho ko baka ji ba wani a lokacin ana binne mawacin zai je rashin mutunci wai a lokacin wai an je wai a lokacin za ka ga mutane wai masu tsoron Allah ana binne mawacin da an koma za su kama su. to ba a yi wannan la ilaha da kake yi ba bigiranta bane wannan wurin kuma na sha gaya muku ina maimaita muku al'amari na addini duk wanda ya kirkiri wani abu addini kawai dangane ya dace ya yi shi ba nasi ne ce ba sunan aikinsa aikin banza Allah ba zai ba shi lada ba yanzu wani saboda alamar takawa da tsoron Allah su ma tsoron Allah ne bari a kama hailala to hailala ba wurin ta bane yanzu misali ka yi ruku'i kawai ka jawo suratul baqara kana karanta qur'ani haramun kai ka ga dai ruku'i eh, ibada ne ka yi sujjada ka kama karatun qur'ani ka ga ba wurin sa bane da haka wannan fadin la ilaha illallah da wasu zikirai da ake akwai masu yin ishiriniya فلمن يوجى بالمحسب وانزلا ولا تبهيا عن حيفه متعولا قليلا يوجى بالم أنا أنا أنسوا إتما باب جيران تبني باب جيران تبني to wani gani zai yi hakan ya burge kona ai wani an zo za a yi wa gawar sayar wannan an dauka za a tafi wani ya kama la ilaha illallah ya ce kai ba nan ba ya ce kul karka mana bid'a to malam in za a lissafa ma bidiyoyi da ake yin an yi mutuwa a ƙasa na abun ba a cewa komai bidiyoyin sun yawa oba saban Allah saboda malam jahilci shi ya rinjaye kan abu yasa ka yi ƙoƙari in ka mutu a yi maka sunna da ka ba daidai ba ne a kai mutum idan an je a za a binne shi a ka a fara sa wannan kasar ba ita ake farawa ba wacce ce ta ciki wa ga maka duk kasa kasa ce kowace kutura ba wani wanda ya ce wai sai an fara sa wancan kasar kuma a zo a ta jibga kasa a ta tara kasa a kan kabari a ta tara kasa ba in mai dan gata ne ma a ɗebo tiles wani ma da tiles ake sayowa da kwalin tiles din aka zo alaji ya mutu kenan tiles ne zai wasa A askan ba zan ku siyo mai katima ba me ake cewa mai sunan tabaita ko kowace cikin ku siyo mai katima ku shimfiɗa masa mana a ciki ku kunna masa AC da lantarki in kun isa wani tiles wani plaster wani ma dutse yake da kome wani kyalkyali kyalkyali kyalkyali a zo a sa masa sai abdullahi dan umar ya tarar da wasu mutane a hadisin imam bukari sun binne dan uwansu da suka binne dan uwansu sai suka zo suka yi rumfa a karkashi a saman kabarin suka zauna suna zaman hira ya zo wuce ce kai suwaye waɗannan in ji abdullahi dan umar suka ce mu ne ce me kuke a nan wannan rumfar fata me suka ce ai dan uwan mu ne mutu muka yi masa rumfa muna tsare shi daga zafin rana sannan muna dan hira a gurin muna dauke masa kewa yace ku cire rumfan nan in ji abdullahi dan umar yace a cire ta yace ya yazilluhu amaluhu yace aikinsa da ya yi na duniya shi ne mai inuwa Alla da ya azumi da ya sadaka da shi dai mai inuwa annabi ya tura ali bin abi talib ya ce dauki magirbi ka magirbi ko gatari ko ko cebur ya ce dauka ka shiga kabarin baki'a makabartar a duk kabarin da ka ya fi taƙi daya ka sare shi to mu ba ta iya wani ma ake masa guda don haka sunna yan uwa na kabari wannan ya kamata ku san da wannan kuma ku rinka dabbakawa an zo binne mamaci kada tudun kabari ya wuce takin hannu daya haka in ka kafe hannunka a kasan kabarin ka miƙar da shi to tudun kasar kai ya wuce wannan in ya wuce to an yi maka bida a kabarinka kuma aliyu ya tura hadisin yana nan duk malaman nan sun san shi aliyu ya tura manzala tura aliyu ya ce dauki magirbi mai lafiya duk kabarin da kaga ya wuce wannan ka sare shi kurin ka kwantar da shi a yanzu haka kabarin annabi da za a bude maka wannan gurin wallahi ya ma lebur ma da kasa ma ba za ka iya gane shi babu wani tudu ma gaba daya ma za a zo a daga kabari har a samar bulo wani ma inci tara kai wani inci tara ma sai an kara wani inci tara a kai a daga shi sosai a sa masa tiles a gyara ni akwai kabarin da na gani har da rila eh me walda aka dauko injiniya ya zo yi walda ya sa masa rila lafiyayyar rila to kaga bid'a ne wannan ba a plasta wa kabari plasta ta siminti haramun ne kurin a zuba mai kasa a bai shaka a ruwan sama zai zo rozai a ruwan sama ya zo rozai ba ku zo ku binne ba ba an ce ku rinka kawo mamacin ku ziyara ba ku ne yanzu kun binne mamacin ku in ya riga mutu shekara ɗaya biyu kun riga kun manta da shi in an ce ku je ku nuna kabarin sama ba ku iya ganewa saboda ba ku zuwa in ruwan sama ya zo ya kawar da shi sai a binne amma ba za saba annabi saboda shi ba da aka jama'a waɗannan bidiyo'i ne wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara su babu daɗi fa amma haka za mu yi hakuri duk abin da babu da nasi in an yi shi wallahi an yi wahala in wai an daɗe ana yi ba shi bane an dade ana yi ba shi ke nuna shi ne gaskiya ba yanzu yawanci malamai masu ba da fatawa akan harkar binne kabarin wannan masu tonan kabarin fa su ne malaman mai tonan kabari shine zai hana kowa sakat za ku kulura ko tukunyar baya barin kowa ya sa dan ya iya da ku ko kusan komai ba kuma harka ce ta karatu ta ilimi in ka zo za ka sa a ah, kyale shi aikin sa ne kai da kabarin ma wai kai ba za ka yi magana ba in yayi rawa ba ne ka duba akwai ashiqu allahadu duk yana cikin littafi a hadisi a rubuce amma shi ba karanta ba kurin tsabar gargajiya ne da al'ada ya je ya dauka yana yi wai ba za a yi mai gyara ba shi zai zo ya sa mamacin nan yadda iga dama ko kai malami ne kaza sai ce malam dakata dakata da Allah dakata mal da Allah dole ka hakura ka kyale shi ba rigar kirki ba wannan kirki ba komai saboda shi ne tonan kabari ne shi ne malami kai kuma akan maka Allah ga ubai rawani ga dogon gemu ga dogon carbi ba ka da amfani sai amfanin ka sai an zo fatiha da salatul fati a lokacin shine kake da amfani su yi su ta bid'a ai ta tara kasa akwai wanda aka zo ana binnewa aka yi masa magana a to ku je ku binne kayan su wai zuciya sai aka dai malam dan Allah dan annabi kai hakuri kai hakuri dan Allah ka zo kai hakuri dan Allah dan annabi ya tafi ya tafi ya tafi Allah ya saka masa da alkhairi tonansa da yake in yayi dan Allah amma in bai tona ba ma kowa zai zo ya tona ba mutum sai ba samun guri bane ba a samun wani wuri ne ai dan haka ilimi shine a gaba kuma duk abin da za ku yi na al'ada ko na gargajiya in dai akan binne mamaci ne kai ko abin da ya shafi addini to wallahi in dai ba a yi irin na annabi ba to ba a dace ba kuma dan babanka yayi ko kakanka yayi ko a unguwar ku haka ake yi ko kun haka ne ko yan gargajiya ne a unguwar ku ko ko yan bid'a ne ko wannan ko bai damu wannan bai damu addini ba amma me ya daidai shine kuma ku samari matasa ku ne za ku gyara da wani ya zo yana sai ka ce ah, malam da Allah ya kamata a saurara wannan abun bai tabbata ba cikin sauki wasu yara sun birge ni da aka zo za a binne babansu suka tsaya aka binne aka gama ana tara kasa suka ce a jama'a Allah ya saka da alkhairi mu za mu binne ma mahaifin mu kamar yadda sunna ta faɗa ah haka za a yi haka za a yi tambaya ta ƙarshe wannan abun Allah ya sauke ne Allah ya sauke ne Allah ya sauke wannan ya ce wai daukan mace yana so a bashi bayani dangane da daukan mace akan babur da larura ko rashin larura halaccin haka ko rashin ba wai daukan babur ba ne matsalar kawai annabi ya ba da ka'ida da ka je ka taba matar da ba taka ba ka taba matar da ba taka ba to gwanda a je a ɗora hannunka a gaushin wuta shi ya fi maka alheri haramun ne jikinka ya haɗu da jikin wata mace haramun ne zina ne annabi ya ce al'ainu ta zini wa zina hannazaru waliyadu zini wa zina halbatshu wa rijilu zini wa zina halmashi والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ido yana yin zina zinar ido kallo duk wanda zai je kura ido wa mace gani na sha'awa kula na ce gani na sha'awa zai iya ta zo gita wata ganta ka kau da kai wannan ba komai ya kai amma kallo na sha'awa na so kuma ba matar ka wata zina ne hannu yana zina duk wanda ya dauki hannunsa ya taba jikin mace ko jikinsa ya taba wata mace ya yi zina kafa ma tana zina zinar kafa shine ta taka ta je wurin da za a yi barnar wal farji yusaddiqu zalika aw yukadhibuhu farji kuma yana gaskata zalika haka ko ya kare ta shi da haka ba wai matsala hawa ma ne ko hawa me ba ko sama za ku hau ko ina za ku je lallai ka da macen da ba ta haka ba haramun ne shine kawai da haka masu sana'ar a caba ko a kano ko a wajen kano suna ɗaukan mata wannan sai su san jawabin da za su ba ubangiji wallahi wani ɗan a yana ba da labari ya ce duk ranar da ya je ɗauki yarinya ko ya ɗauki mace shi ya sanya yake ya ce amma labarin sai in ya sauke ta sai ya je ya wanka haka ya faɗa amma ka kwatanta wannan kanwar ka ya ɗauka. da daɗi yar ya ɗauka. da daɗi mahaifiyar ka ya ɗauka. uwar wani ya dauka matar wani ya ɗauka. iyalin wani ya ɗauka kawai muna zaune saboda ba mu da addini shikenan yanzu a garin nan mata fada ba don wannan wake a zo ba wallahi sai ka ga yarinya budurwa guda biyu a bayan dan ba a tsakiyar unguwar nan za su wuce ba sa jin nauyin kowa kuma ba mamaki kannan ka ne saboda baka da kishi baka da kishi kai baka da kishi yanzu ko kai wanda kuke uwa da uba daya ya kamata ka goye kanwar ka budurwa su su biyu a gadan bayan ka amma wani a banzan banzara wani dan a caba kurin ya zo ya dirka su a bayansa ya je yana taka birki har sun san me suke yi sun san yadda da suke saboda matar da tafi kowa a raha ita ce matar ba ne, matar bahaushe ba ku da kishi akan matan ku mutum da hankalinsa da kansa ya zo ya dauki wai wai ya bawa wai matarsa wai kudi gaskiya ki hau a caba shi fa zai dauki kudin ya bata mai kun ya je ya saya musu kujerar tasi a baya su je su zauna a raka ko ya karbi aran babur din abokin sa ya goye ta ya kai ta ba zai ba sai dai da kansa zai kai ta bakin titi ya tsayar mata dan caba ya goya ta baya kuma wallahi wata matar nan za ta wa caban sai ta dafa kirjin dan caban ta rike gadan sa, kuma haka suke kam suke rike mutum ta baya dan saboda kar su faɗi haka fa aka yi ta yi in banda yanzu da Allah ya kawo wannan abun ya zo shikenan kuma kun ga kun dan huta ma da zunubin kwarai da gaske ai yan acaba suka yi ta yi a garin nan ba abin da ba su yi ba an ce an kafa doka shari'a banda daukan mata wani ya zo ya zazzaki shari'ar ya zagi wanda ya kafa dokar aka kawo constitution lauyoyi aka ta zuwa gidan rediyo no it is not a abin it is against the constitution saboda a constitution an halatta ka dauki wanda kaga dama za ka iya akwai freedom of movement akwai waye waye aka ta kawo quotations constitution ya baka dama ka goyi kowa ka dauki kowa da sauransu to constitution din da ya baka dama ka goyi kowa ka dauki kowa to yanzu kuma fa wani ya fito ya hana ba gashi ba ai an ki abu dokar Allah yanzu gashi an zo an bi ta nasara wahala wahala wani ya zo ya hau babu ai gashi nan ko ku bi Allah ko ku share masallaci ko ku share kasuwa yanzu wanda ya ta zage-zage ta cin mutunci a yance kara dauki mace an takura musu su an matsanta musu an yi waye-waye shikenan to yanzu kuma fa yanzu Allah ne ya ce kara hau babar kara yi goyo a wurin Allah halal ne ka goyi dan uwanka ka goyi abokinka a gurin manzon Allah ma halal ne ka goyi dan uwanka da abokinka amma kuma an hana ba za a yi ba in ka ce za ka yi kuma ka je suna nan su yallaɓai a hanya <laughs> muna nan muna ta wahala ga shi nan ai Allah ya ɗora mana ba wanda ba wahala ni din da nake muku magana zan wahala tunda wata ran mota ta za ta lalace ina buƙatar hau dan a ta bai kai ni ba yanda zan yi ko dai in taka da kafa ko in jira tafi ko in hau dan a ta sahu ya ninka min kuɗi duk kowan mu yana shan kashi in ma ban yi ba ana kai yara na makaranta aya mashin ko to ba zai yi ba yanzu yau ko dan jariri ne dan jariri aka haife shi yau ko gobe haramun ne ka goye shi kana goyarsa za su iya ɗarka maka bindiga <laughs> matarka da Allah ya halatta maka matarka halak malak haramun ne ka goye ta ba za ta goyi ba yau a garin nan kana goyon kana goyon matarka yalla bai zai iya tsaye da kai ya kama ka